فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين sai muka fitar da muminai waɗanda suka kasance cikin wannan alkarya daga cikin mutanen annabi lod don gudun kada azabar da za ta sami masu laifi ta same su